بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب سكوي غاغدا كراتيا زشبغوني تشيبو برغدوني غنن سوشال بركودن bai ga cimci na suku fagen bai yi babu fadlil ilmi babu da ne ba na da ilimi wani عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت القلع والعشب القثير وكان منها جادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسكوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيآن لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به رواه wa ومسلم abu musa radiyallahu anhu wega gatuci suku sallallahu alaihi wasallam ya yi kidi masalu ma ba'athani Allah bi kutun na soci tumbeyin min al-huda ya bawuna wal ilm to ilmina wi ka masali ghaithin kutun kuce yele asaba ardan ilina du fikin nan fakanat min ha ilimbe daga samo yakin na kin jafi kakai fakanat min ha mini kin ne le duke na ta'ifatun tayyiba adika sandoci na yi kin wangina kabilatul ma kin ya nufi fa'ambatatil kala umagwani tiya lori kin wangina na go walbaladu tayyibu ya ruju na batuhu bi izini rabbi kin na gena wasu wajo layin zuci tiya wangi wal ujbul kathir a shaga ego danyi ne tiya kin na waka na min ha ai mini kin na lewuna a jadibu ade ka sando cinayo kin ne gengi cha da wuje kin wangi amsakatil ma'a wani kan jiji lakpanti wuyo dole wuye ya nunu tago amsakatil ma'a nuwale na kinu kan jiji fa na fa Allah bi anna su kuce nuna laji za wani amfani zai fe bai je to da ji amfani ji fahimta ko wani shi jiji a di amfani fa sharibu min ha ji zai fe di fina wasakau ade zai ji fe de la ya dabba shi na wa zarau ade zai fe la nuwanna anununa e gbayin irrigation bo na. ko a fe to me botki da fila ta ko be injini anjin ladabu fe di nuwanna da fila ta wa zarau da wani a fe de la nunu wa saba ta'ifatun minha a caga ilin na ke di kafan da cibe wa asaba ta'ifata minha alien na da ke indoci ya kura inna ma hiya qi'anun da na wuce ne le da na je na wuyu qi'an da na kice yake anu gaila kuma ma'a da na na ile ga ya fi wa tunuwa ba ile na duna wa tunuwa ba wala tumbitu kala'an umma yake yi wa nuwa juje yi uje ya pati de na ọ̀nà kó nuwa ìṣìṣẹ́ pati o wọn pínpín ya lápá ń tíjì nuwa ìpín yóò pín ya umma yake yi wa fadhalika nga pati ma ju ni go pati fi ni go ni mm. ba nike ana yi ke dai sa na launa ko oge nye gwa yo wen nye gwa o mai ke jigi yo kano kanu jija ga fadhalika mithlu man faqwa fi dinillah ga to zanna wi ko ton ko ya zai ji ka tuna za farko da wannan wa nafa'u ma ba'athani Allah bihi ina sokotu Muhammadu tumbe na caji wa amfani na fa'alima wuje katun wa allama umaru katuna wa dini ke mai lauza wangiji za zafar na wani ga ikin wangiyo na fili mai nigona wa yau ko ga wa matsalu man lam yarfa bi zalika ra'san umalikutun kuciyar zanen lati bi alamar wuciya na yi bi ma'ana wuce katuwa wuce wa ya e nan gana waje na gawa ke dewo wa da buye ka tutuwa majija na gama na wa da zan da cewa gawa matsalu man lam yarfa bi zalika rasan amma wale zai lati bi lamarin na yanayi wuce katuwa wa lam yakbal allahi allazi ursiltu bihi umake go ba wayan tsoca ni tumi tumi yana tungo le zan na je kutun ku ce kiyo ki an da amfani nuwa ko umma yin gwa kan nuwa jiji zan da ce bai je amfani umma ke yin gwa na dabba ja de gina to ke ga wayo fuska farko bi ba ci kwata alkhaira yau kin ya lefi umma ni go go le da amfani go umma hun ni gwa ma wani wa kajiji za wange da amfani ko to dabba ji allahu akbar a mai ke dai to wannan nunu amma zai tace to bugo zagu baba na yi zai ja katu ja mai ji zawan giya amfani be katu na su kwatun tunai amma zai tace na gai ki ano kin yi wani kanu waje sha umake ni gwana to wai kwaton zai ji katuwa ndị ilimin addini to na wato mu wai wona wuji damuwa tun lobi wa wallam yakbal hudallahi ga an man shi ga wushi to kwa to ije ba so ku su be kiyace ne jama'a ji falla ilimi dai wadana wai ko tun ko shi yake nan yago zawangi ce da amfani eh, ce nan ko kin na kanoje zawangi ce da amfani nuwan na shiga yau wani yana jau ga wuza wangi ya dini na ga feji gina ga feji amfani bai yau shi wa mu yawa yau so kwa yi fiya ci ga an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا رواه البخاري ومسلم daga ba abdullahi ya gyan amur ya gyan aso to cube bayuyu ga gatu yi sako sallallahu alaihi wasallam ya gani ga inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an so cha go ilimi gwaza wangi sho ga ilimi gwadiwa ko kwalluwa shi ba yan ta yantazihu minan nasi ga man dana ya yagwa ilimi biyu ni ga ke katun ya ebe ma man da wani nga ke katun ya be biyu ga wuciya ce ga so ko agwa ilimi be za wangi je ni a'a ya pa kici ga agwa ilimi o ga walakin ya kubidul so tsoci Allah ilimi lakin bobe kabdil qabdil ulama ibe gugwe ya man shi hatta idza lam buka aliman rayu man shi go abede man kebe ga man shi na be ka yi ta shari'a tsokwe abe keke tikin bo biya ittakhadha an-nasu ru'usan juhala wato ittahaza nasu zawangiji zai ja la ga manjina a yi ru'usa zai jige shatina juhalan a ci jahili jina wani gwakwa tishi ji kyayo jahili ji ko fasu ilu a tafe gin zai ja gala tishi na gan eti gan adini ajo maimakon ma tishi ji ta gomi ga tun ba gana fa'aftau bi ghaira ilmin a ya fatawa ya yi tiya jahilcin ya fatawa babu ilimi fadallu a tutishin naji a ga wa adallu a cafe giza wangiji a ashe tishi ga ashe dalun modillu mutu a biyu mai ke giza ji da e wani wa ga wufi a e ga yadda midan yan wusa gogi amma ki ce fata wani mai ke ya zai gaya ya koci na wani ya ci jayo ce wani gole ya zaga mai ke yadda midan wani hadisi al-buhari mai muslimi ke ga wayo lokaci biya da wani nan man na jajin da mai ilimi na bai da bobe a e ba san ci da bai ke e ba san ci na jiwa mu zawon giya bai lagan manjo Kutu bai ke ci ne sai babu yin gurin gai fallu salatu ala nabi babu na ji bayani a yi tiyan falla na jan salatu jin nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam عن أبي محمد كعب بن الأجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري ومسلم daga ba abu muhammad kuni yi da wani ainihin sunuyi ka bai giyan ujira sakube yi unga nga kharaja alaina nabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu be tiya be dan ilani fondoci annabi be tiya be dan bai ji majalisi ubona fakulna ya rasulullah ife ga iga yawo otu soko kada alimna kaifa nusallimu alaik hakika ide tutu kendo ne ya wa sallama jina igawa be kendo ya so mi sana ipe wuce fa kaifa nusalli alayka as-salatu na tuso ko cinga ya ayu allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslimana ide pe mi sawaye pe aminci bayawai amma yi pe da ya jan salatu jin ya wannan fa kaifa nusalli alaik. ke ga emi sa sahaba lo ba nabi kiyo assalamu alaikum wọ́n jẹ́ kí hàn kóra láìláìlá tó náà kìlẹ̀ àdáná ìdí mọ́ wọn mísá àmá yán àsàlátù sọ ìdí jáyé wọn kúlù aláhùnmà sọ́lẹ̀ alá muhammad manyan yi zuba wungen ganga ya lo madina a da zai na na kila ya tuba ga ya kura ga na bi mi <laughs> yato ba ga cinwa na bigan zan zandoro ne yau makura lowa maza cinwa ya <laughs> daga ga ganin kinkiti kici so ya ci na <laughs> zai ji wa bi cin ga wani ji ba ga wa mai wuce a salatu zai ji yawo a tun a fi wumin bari a assalamu alaika ya rasulallah satellite wale ya ka sallaga ku in fi cin le satellite ya wazalo lokacin magribi ka ba ba a yan kwana jajin ragaraga raga ba na a tsaye ke yi ugan lokacin magribi assalamu alaika ya rasulallah assalamu alaika ya rasul emi mi sana nabi muhammadu wuyi je wani hannu sallallahu alaihi wasallam e mi su wani adin ya labe ya yi je wani e mi sa gimi aljanna je a ci ga yago e ti cin ya amma yi ga yi da bukata na so tsaye fiye sun da je na'am kulu allahumma salli ala muhammad ga kulu gaga allahumma salli ala muhammad allahumma ya wato ci salli ala muhammad jan salatu ya nabi muhammad wa ala ali muhammad umojin ya zama ya nabi muhammadu ce kama sallaita ala ali ibrahim kinda na wajiya zama ya nabi ibrahim majina ka hamidun majid woga yi suna wuye bo kwata na majid woga mawucin kwata allahumma barik ala muhammad su ko albarka la da sha ne nabi muhammad wa ala ali muhammad wa maula albarka laudan zama ya nabi muhammadu kama barakta ala ali ibrahim kin da naula albarka da zama ya nabi ibrahim majina ka hamidun majid woga yi suna wuye bo kwata na woga mai suna wucin kwata na رواه البخاري ومسلم عن فضالة بن أبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فضالته يجي أبيد قال na samiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya wani tuyi ku sallallahu alaihi wasallam a to samiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan nabi sallallahu alaihi wasallam wa mi sun zaba ci ya da hufi, salati ya ba duwa da sallahu lam yumajjidillah in wasu kwacin bai zo kafi wuce duwana wa lam salli ala nabi wujen salatu ya nabi a kafi wuce duwana fakola rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi fe ga ga ajila hadha zanna di thumma da'a fakola lahu fe ga biyin aule gairi ko annabi fe ga be zanda cin shi bone fe ga be zando ga idza salla ahadukum zando romini ebu gabbe ji falyabda bi tamidi rabbi wulauca gani be ebojin ya toci wani subhanahu wa suna lita sai na wasana wa alai gani be kinkin ya toci wakin toci sun mai tsalli ala nabi zandoro ga sallah jimini yabo wuce be ji da ya toci be kinkin wani kan gagan a salatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam sun ma yadda ba'ad bi ma sha zuma kinkin tsoco zuma yabojin tsoco zuma a salatu ucu ba duwa na gaba wani yadda o ba'ad bi ma sha bi na gaba wani rawawa abu dawud wa turmizi. ke gawa oga ba duwa dajin ya tsoci ya tina wujin a wayanina subhan alhamdulillah subhanallah walhamdulillah allahu akbar as-salatu shizu babu fadli zik babu na ne ba zai ti fallayan ya tunye tsoce wani عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى man عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ذا نور لا إله إلا الله ada yi wuce bai boriyan sai toci wa da bugi wala sharika la wunde lamfa lawul mulk unga mulki kwato lawul hamdu unga wuye bo kwato wa huwa ala kulli shay'in qadir unga yitsuno da iko ciyen doro na fi yawmin mi'ata marra zan doro go ganzo shi tunan kanat lahu adlu ashara rika kanat lahu adlu ashara rika hakika unga feyu yiri lada ya zai lu rakaba jamu yi kiyan rika fakku rakaba lu shi gwagi a yi wulada ya zai lu shi gwagi nan adalu gaji daidai bai zai ji giyan allah akbar e ga min na nawa gada nan a yawai lada wa gaji daidai bai zai lu shi gwagi ne wa kuti ballahu mai ato asana amma ya wulada shi tsoro a yau lada shi tun wa muhiyyat anu ata sayya'a a filifi shi tso ya yawai wa ka na kirzun kirza mina shaitan a zikirin na magafe tuta ya wai kirza na wani mina shaitan daga bagun shaitan mu yau mawu zalika ba kofa mucin hatta yumsi na wa lozu ne ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء bi zandoro ma bebe yiriya na so bebe ya illa rajulun sai zaba na amila aksara minu lotoguru na gauna bi ma na ga iri na ga yawa na za mu ci ga je falla iri wa wa qala man qala subhanallah annabi ke gabe ga zandoro gaji ga subhanallah li tatulu su kowa bai hamdi bihamdihi pamba be bo jiwi kambagan bai buyi fi yaumin ogu gaba kufon doro mai ata mara zuci tun hotot hapa yawo etun bi cicin waje a gofiya etun bi cicin zaga a gofiya wa in ka na misla zabadil ba ka da wa dokun misla dojiyan zabadil ba futan fiye edu a gofiya yiwu ebo gagayen subhanallah wa hamdi yi na ogan zuci tunan. su kujan shirin yayi arzikin ya tun zikirin naji rawahul buhari wa muslim an sa'ad bin abi waqas radiyallahu an qal anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu dubura salawati bi ahullahi alkalimat alahumma inni a'udhu bika من الجبن والبخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض الأم وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر رواه البخاري دعنا بساد يجي أبو وقاص وصوتش بيبيو يوغن قتل سكو صلى الله عليه وسلم وفي يتعوض وادي في وطسا دبور كل الصلاة زميان dubura salawati zumayin sallah da hawa layil kalman bai gamin na shi gayi annabi hadi ufe ga allahumma inni a'udhu bika min al-jibni suku sami gani bai dasi wal bukhli bai bote wa a'udhu bika me watu tabi wa min an uradda na mi ga ila ardal umr da rayuwa ya bana rayuwa kici ya ba wa ku kutu ko bana lamari waye bayanin zan do kawo biya bojin wa yin zakan yi kera rayuwa ya ba da wani an kali ya zo na kawo asfala safili na da wani kutu bai kya ce ne egan waya zan do shi tukwa ya mito biya uh wa uzu bika min fitnati duniya so ko mai gan be fitina ijele ga sun gan ijele wa a'udhu bika min fitnatil qabr sokot sami gan be sun yan kwashe hadisi al-buhari babu tarimi tazibi bin nar babu dana ne ji bayani a yetiya haramu bonya ajinza azaba be ne ko ajin alita so ko azaba be ene عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرا معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة تارش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذا بولدها ردوا ولدها إليها ورأى قرية نمل قد أخرقناها فقال من حرك هذه قلنا نحن قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار رواه أبو داود daga ba abdullahi ya ge masu da radiyallahu anhu ga ga ya fi famba bai turi su kwai sallallahu alaihi wasallam fi safarin daza fanta laka da hajjetiya na bici ta tafiye da agwa daji fara aina humara ichile elun da ciji ma far'an ato ile elun da ciye ma far'an elun na wibe gigubai fa har na farhaiha in yi guba ba na yi ciwuwa fajatil humara ilun na dai bi tarishu ilun na ji shagala fi lagwafa agwagiwe kendo dai gibi shaga saye wale kendo na ji shagala na fi jikin wa fute zana to a ci a ga yadda na ilun na liyaye bai gi gubu na kun ji shagala fe jikin wa fufiya nan annabi fai shi daga gwadon ba faja annabi sallallahu alaihi wasallam A annabi dai liyaye bi halina elu da baku bone annabi fe ga man faja azabi waladiya zijin na shagala ebo ubo ruddu walada ilaiha ya giula da ayu ya gi ụlọ ayo wucide wagwa wara a namlin yana lala na birnin na yi ga haramu yana ji alita su kuwa zaba benin wara a karyata namlin annabi fili emiye wura biyayi efuwe su zungiji ngole emiye gane wani ogo a ya tumi a ya foji gaba a ya fi zungiji ba ya kafi na kada kharra kana a le da na wuce yana iyu dana ile da na zungi ya iyu dana gole a ce ka na ilotun nana kendo le ye lokaci na yin walluna na wani betun idan halin wucin fakal annabi fake bingan gaman haraka hadhihi zidda ya mi wuda biyan na jina kulna nano ife gayyo ni ya wuce su ko kala annabi ga innahu la bage an yu'adhiba min na, ubwa ina jin alita su ko azaba be na ne illa rabbun nar sai dai to sona ji na mutaji jin alita azaba be kin be na amugya na uji su a ajin hadita su kuwa zaba benin hadisa abu dawud babu tarimin riba to yi ga bayanin na giya mu ɗago lokacin da benin gurgudu ne ganin social barkudu bai ga cimci na suku fagen bai yi subhanaka na kala ashhadu an a sharon illa ila'ant a safirka wato